This is the voice of America. The following program is in Hausa. Magana Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 41 da mita 49 da mita 60 sai kuma kilo 1530 a mita mai matsakaicin zango ko gidan rediyo amfani ko sarauniya fm ko fara'a ko nomad a yankunan niger ana iya kama shirye-shiryen mu ta intanet a biyu hausa.com ko sashen hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ga halima da kanin labarai Hukumomin kasar Amurka sun shigar da kara akan wasu mutane 91 da ake zargi da hannu cikin wata cuwa-cuwa mai alaka da shirin gwamnatin tarayya Amurka na kula da lahiyar tsofaffin kasar. Fadar Kremlin ta shugaban kasar Rasha ta ce babu gaminta da kungiyar da ake zargi da leƙen asiri a Amurka. wadda aka kama da satar wata babbar fasahar zamani ta kera kayan aikin soji aka kai kasar rasha da kakkausan lawazi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi tir da allah wadai da mummunan harin makaman igwa da siriya ta kai kan wani garin turkiya allah kyauta bayan labarai ne za a ji rahotannin bayan labarai da suka hada da mun fito masallaci sallah magaruba sai muka ga dai ana dukan mutum mu musamman kowaye ba can sai muka ga karamar yariya ne ana ta dukanta ana giginninta koko da al'ummar mina jihar neja ke yi kenan game da cin zarafi da soja ke masu da sunan tsaro za a kuma saurari rahoto a kan taron gaggawar da wato da dattawan jam'iyyar pdp a najeriya suka yi kan batun canjin shekar da sanata kanti bello ya yi sannan kuma saurari shirin juma'a ali na lafiya uwar jiki amma duk sai bayan an saurari labarun duniya tukuna. da sallama a gare ku da fatan kun gari lahiya ga labaran duniyar. Hukumomin kasar Amurka sun shigar da ƙara akan wasu mutane 91 da ake zargi da hannu a cikin wata cuwacuwa mai alaƙa da shirin gwamnatin tarayyar Amurka na kula da lahiyar tsohohin kasar. A cikin wani taron manema labaran da ya yi a jiya Alhamis, Sakataren Shari'ar Amurka Eric Holder ya ce manyan likitoci da jami'an jinya wato nas nas da kuma sauran wasu ma'aikatan kula da lahiya suna cikin waɗanda aka tuhuma saboda zarginsu da taka rawa a cikin tuwatuwar ta kusan dala miliyan 430 mai nasaba da rubuta takardun biyan kuɗi na ƙarya. sakataren shari'ar amurka eric holder ya ce lahuhukan da suka aikata sun hada har da yin jinyar da ba ta da wani tasiri a likitance da kuma neman biyan aikin da ba su yi ba sam fadar kalallam ta shugaban kasar rasha ta ce babu gamanta da kungiyar da ake zargi da leken asiri a amurka wadda aka kama da satar wata babbar fasahar zamani ta kera kayan aikin soja da aka kai kasar rashin hukumomin amurka sun kama mutane goma sha ɗaya a cikinsu har da waɗanda ake jin cewa 'yan ƙasar rasha ne da kuma 'yan wasu ƙasashen tsohuwar tarayyar soviet mataimakin sakatar harkokin wajen ƙasar rasha sarki rabakov ya fada jiya alhamis cewa tuhumar da ake yi musu tuhuma ce mai alaƙa da aikata laifuka ba leƙen asiri ba haka kuma wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ya ce fadar kremlin tana kokarin gane abin da ya faru daga cikin waɗanda ake zargin har da wani ɗan ƙasar amurka haihuwar ƙasar kazakistan labaran duniya ake saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Da kakkausan lahazi kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tur da Allah wadai da mummuna harin makaman iguwa da Siriya ta kai kan wani garin Turkiyya. A yayin da rundunar sojojin Turkiyyar ta yi ruwan wuta a kan Siriya a kwana na biyu a jere a wani matakin ramuwar gayya. Ranar Laraba sojojin Siriya suka yi lugudan wuta a kan wani garin Turkiyya mai suna Akçakale suka kashe mata biyu tare da wasu yara guda uku. a cikin sanarwar ta jiya alhamis kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci da lallai a kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwan keta haddin dokokin ƙasa da ƙasa kuma kar a ƙara maimaitawa haka kuma sanarwar kwamitin sulhun ta yi kira ga gwamnatin ƙasar siriya da ta yi cikakken girmama 'yanci da kuma mutuncin makwabtanta ba kasahwai ake samun irin wannan daidaiton bakin ƙasashen kwamitin goma sha biyar ba. wanda tun ba yau ba yake fama da rarrabuwar kanu game da yadda za a bullo ma shekara ɗaya da rabin da ake ma shugaba bashar al na ƙasar siriya jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun ce tawagar hukumar binciken amurka ta kai ziyara garin bengazi a karan farko tun bayan harin da aka kai wa karamin ofishin jakadancin amurka wanda ya sanadiyar mutuwar jakada na amurka a ƙasar libya kakakin ma'aikatar tsaro george little ya ce a jiya alhamis wata tawagar jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta fbi ta daɗe a benghazi tare da rakiya sojojin amurka jami'an tsaron ƙasar libya sun ce jami'an hukumar fbi sun yi bincike a ƙaramin ofishin jakadancin na amurka wanda ya lalace kuma sun tattara shaida har yanzu ba a san dalilin da ya hana jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka zuwa bengazi da hurba amma kakakin ma'aikatar tsaron ta amurka da pentagon ya shaida wa manema labarai cewa tun bayan harin gwamnatin shugaba obama ba a zaune take ba tana ta bin al'amarin ta hanyoyi da yawa Hukumar binciken sararin samaniyar Amurka ta NASA ta ce na'urar binciken da ta tura duniyar Mars mai suna Curiosity a shirye take ta kambaci samfurin farko na kasar jar duniyar a gobe a Asabar idan Allah ya gwada mana. A jiya Alhamis jami'an hukumar NASA suka yi wannan sanarwa suka ce a 'yan kwanakin da ke tafi nan gaba. Na'urar ta Curiosity za ta yi ta ɗiban ɗimbin samfurin ƙasar jar duniyar ta Mars sannan ta yi ta sarrafa ƙasar don ta tantance ko an taɓa samun wata halittar da ta rayu a duniyar. Manajan kula da aikin da na'urar ke yi a sararin samaniya Michael Watkins ya ce an samu babban ci gaba a watanni biyu na farko kuma ya ce yanzu haka aikin ya kai wani muhimmin matsayi. Na'urar Curiosity tana da tarin mahimmanci a aikin shekaru biyun da za a yi a duniyar Mars saboda za ta iya ɗiban samfurin ƙasar jar duniyar. ta saka a cikin wasu na'urorin da za su yi binciken kwalailaice ƙasar. Hukumar nasa ta ce binciken kwalailaice ƙasa ko wani ma'adini na iya bayyana yanayin zaman wannan ƙasa ko ma'adini a can baya tare da yin wani binciken kimiyya na neman wasu muhimman abubuwa na rayuwa waɗanda za su iya tabbatar da cewa wata halitta ta rayu a wani wuri. To labaran duniyar ke naka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. mazauna amina babban birnin jihar neja arewacin najeriya sun koka da irin yadda soja ke takura musu da cin zarafin al'umma da sunan tsaron ƙasa ga mustapha Nasiru batsari da cikakken rahoto cin zarafin da mutanen garin na mina suka ce sojojin na yi masu ya hada har da yara ƙanana da basu ma san inda aka nufa ba muhammad shafi'u jimada shine mahaifin wata yarinya yar ƙasa da shekaru goma sha biyar da sojojin suka yi wa dukan kawo wuka saboda ta bi hanyar da ta bi gaban tsohon gidan yarin mina a cikin rashin sani ya yi mani ƙarin bayani a lokacin da na same shi a babbar asibitin mina yana jinyan yarinyar da bata ko iya magana a sakamakon ɗan karen dukan da ta sha a hannun sojoji sojojin da muka samu wannan labarin ta mahaifiyar ne ma ta fara kirana ga wance sai da ta je asibiti take bugo min take kuka take cewa ai an ce eh, sojoji ne suka yi mata wannan dukan har ta sume for more than 30 minutes tana kwance minti talatin su sojojin ba su bari masu zuwa su taimaka a dauki mahariyan ba su taimaka sun bata duk wanda yake so ya attempting ya shigo a taimaki ta yarinya a fitar da mahaita a wurin nan sun hana in fact when it became serious mutane eh tsanani mutane unguwan suna so su shiga cikin abin su tada hankali. Wani malami da ya nemi a saka ya sunansa da abin ya faru a gaban idanunsa ya yi mana ƙarin bayani. Mun fito masallaci sallama garuwa sai muka ga dai ana dukan mutum mu ba san ma ba can sai muka ga karamar yariya ne ana ta dukan ta ana giginninta to mu a bakin prison wajen da suka kare waya cewa kara laka to ana dukan ta kenan mu ba inda zamu mu je saboda muna tsoron mu ma rayuwar mu sai muka tsaya a baya to mutane dai yarin nan kowa ya zo ga kamar ta mutu to wasu a cikin mu dai kamar su mai kudu a zafo foma kansa na wannan ward din su yi roshin eh zuwa gidan sarki su kai kara cewa ga fa abin da ke faruwa wata yarinya tana nan an kashe ta dan we thought she dead eh dojin kamar suna huga suna bugunta a to ai ka san most of them sun kai su hudu a nan wajen sun kai su hudu duka akan ta yarinya akan ta suke ah duka sun zo su surrounding dinta. na kira jami'in hudda da jama'a na rundunar sojojin garin na Mena Colonel Texas Chuku ta waya domin jin jin ta bakinsa akan wannan al'amari sai ya ce in bashi lokaci zai yi bincike domin kuwa a lokacin ne ya dawo daga tafiya Legas saboda haka zai gudanar da bincike amma zai kira ni kuma har ya zuwa hada wannan rahoto bai kira ni ba sai dai tuni gwamnatin jihar Niger ta jajanta wa uwayen wannan yarinya akan aukuwar wannan al'amari Alhaji Danladi Abdulhamid shine kwamishinan labarai na jihar ya bayyana wa manema labarai rashin jin daɗin gwamnatin jihar akan aukuwar wannan lamari duk inda kawo mana rahoton irin wannan ba mu kyalewa muna ga mu kwamandan sojojin cewa yanda ake nan ba daidai bane saboda mu yan siyasa ne mu horar hula ne ba mu son jan riko saboda haka ya kamata a sassauta batun tsaro mutane sun yi taushi kuma suna biyayya bakin gwargwado saboda haka gaskiya gwamnati ba za ta so ta ga ana musguna mutane ta shiru ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya to Allah ya kyauta Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma Nasiru Adam El Hikaya ya aiko da rahoton cewa dattawan jam'iyyar PDP mai mulki sun ce sauyin shekar da sanata Kanti Bello ya yi hice daga PDP ba zai cutar da jam'iyyar ta PDP ba. Kakakin taron Bala Ingawa wanda a cewarsa wasu sun butulce wa PDP. gwamnatin jonathan na cike da 'yan arewa tun da aka wa najeriya ba a taɓa samun ɗan arewa da ya rike gwamnati ba ya shiga cikin gwamnati irin gwamnatin goodluck mataimakin shugaban kasa dan arewa senate president dan arewa sifika dan arewa ig dan arewa security advisor dan arewa gwamnan central bank dan arewa shari'a hannun dan arewa da sauran mukamai barkatai kuma ina so ka sani kantin nan da kake magana da ya ce ma gwamnoni barayi duk kasan nan ba barawo butulu irin kanti da ya ci sanatan nan sun ta hituwa nnpc kana da labari watan su uku duk abin da suka ansa na cin hanci gudula ya rubuta ya nuna mana na ce dan uwana ne kai hakuri da shi duk constituency project da ake ba wanda kanti bai anshi kuɗin shi ba bai aikin bai cinye kuɗin har gadojin banza ta ɗan kola ya dauko nuna majalisa wanda tun sarkin da tun sadona na minista aka yi ta ya ɗauko je shi ta ya zo umar musa ya bashi kwangiloli ya amshe kuɗin bai aikin ba ya zo ya kawo wani yaron shi nan sama suka yi ta sata kuɗi ce mana kallon su suka ci amana suka yi komi tun muna da rakon muna da labari. na garzaya wajen sanata kanti bello wanda ya ce ba zai tamka wasu bala'in gawa ba amma sai dai ya ambata dalilan shigewa CPC. In kuma mutanen arewacin ƙasar nan da 'yan Najeriya masu kishi gaba ɗaya ba ma arewa ba. In dai suna so Najeriya a gyara to su zo su shiga ko dai ka shiga jam'iyyar CPC ko ka je ka shiga ACN. Wata ko dalili so muke a haɗu a yi jam'iyya ɗaya wadda za mu iya fuskantar ita wannan jam'iyya. ta PDP saboda tsakani ga Allah ba ka iya gyara PDP wallahi mutanen da ke cikinta sun zama wasu irin sarakuna kuma sarakunan ma wa'anda irin na da can sun zama fir'aunoni ƙanana kuma kai ko fir'auna da ya zo na da ya zo da hamana amma mutanen pdp irin gwamnonin yanzu ko hamanan ba su da shi don ba mai tsawon ba su shawara ta gaskiya wannan shine ra'ayina shi shesa na ita in ba manta ba sanata kanti bello ya zama kakakin neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jirar babangida 2011 amma shi ma cpc ta lashe kujerarsa ta sanata daga katsina nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ka yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙudiri aniyar kawar da ciwon polio kwata-kwata. Masu sauraron filin lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kun dai san yadda Najeriya ta yi ƙaurin suna ita da ƙasashen Pakistan da Afghanistan akan cewa su ne suke hana ruwa gudu a ƙoƙarin da duniya ke yi na kawar da cutar shan inna kwata-kwata daga doron ƙasa. To gwamnatin Najeriya ta ƙudura aniyar ganin ta kawar da wannan ciwo ta ɗauki matakan da suka haɗa har da kafa kwamiti na musamman na sarakuna da mai martaba Sultan Sa'ad Abubakar na uku ya kafa. To na samu damar zantawa da daraktan hukumar kula da lafiya a mataki na farko Dr. Ado Jimada Gana Muhammad inda na ce da shi, shin ganin cewa Najeriya ta daɗe da yin ƙaurin suna dangane da wannan cuta? waɗanne matakai aka ɗauka ko kuma ake ɗauka da suka sha bamban da na baya sai ya ce da ni. Yanda dai muke yi yanzu ah, in Allah sa da za mu samu cin nasara. Abin da sa ni sa nan eh. ah, in an duba a tun da nan da wata eh, takwas da wata biyu shida da ta wuce shugaban kasa ya kafa eh, wani kwamiti wato tax force kenan a karkashin shugabancin minister of state kiyan lafiya wato dr muhammad ali fati wanda ni ne suka ci din da kuma kwamiti din akwai eh, nwho wato kuma duniya kenan da kuma likiyar lafiyar duniya da kuma yan unicef da kuma duk sauran ma'aikata na kiwon lafiya da ke najeriya masu sarakuna da kuma manya-manya dai na kiwon lafiya to taxes din nan eh, mun fito da abin da kira wato emergency plan wato plan kenan na gaggawa ah, abin da muka yi ne mun yi jirgin gaba da jirgin goma mun duba kuma abin da muka gani ne akwai waɗansu wajaje da nan shekaru da suka wuce kenan ma'aikata ba su ba ma san da su yana su ba aiki nan na biyu kuma akwai ah, matsalan wanda suke ba da wani rigakafin ba su aiki yadda kamata to yana cikin abin da muka gyara sai kuma akwai kudade da ake ba su masu aikin za ga cewa kamar da biyar ake bada a kullum ma'aikata fita kuma kin duba ma da sauran kasashe kamar su india da suka yi suka ci nasara za ga cewa kudin ya kankanta na hudu kuma za ga cewa in ma'aikata ya fita aiki da safe za ga cewa gidaje kamar dari da hamsin ne suke zuwa india amma a nan najeriya sai ga ma'aikata na zuwa wajen gida ɗari uku to mutum ya yi uku daga safe zuwa har dole gaji eh haka ne kuma karin kukun suke da makullin to yanzu gwamnati tarayya ta ba da tsarki sosai a gwamnati yanzu da bayan mu to yanzu kananan kogi yanzu mun fito da wanda aka abin da kira accountability framework watan duk kowa wanda bai aiki da ya mulki shi to duk inda ka samu mutum a kan kauye ne ko kuma wani gari ne zan mulki chairman din director ban tare numfashinka ba akwai hmm. lokacin da ai har a nan aka ɗauki matakan irin bin gida gida gida kuma tun ba yau ba ake ta haɗawa da shugabannin addinai da su sarakuna ɗin ba a sami nasara ba to menene bambanci a yanzu bambanci yanzu shine akwai abin da muke kira accountability framework wato aikin ta zo yanzu eh, eh, ta zo ta yi nisa sosai wanda yadda muke ciki yanzu shine mun shi wannan ciwon shan inna a ah, kin sun ba kasan gaba daya ne eh. sai aka zo aka rike ya zai zama cewa ah, wadda suka eh, eh, state ne sai abin yanzu ta zo ta rage cewa in kin dubi cikin state ma zai cewa wani karamin hukuma ne to yanzu ya zama cewa daga kananan hukumi wajen bakwai da saba'in da bakwai wannan kasan in kin kasa shi dari to tsakanin 94 kamar da tara da rabo tamanin da hudu kenan watan shi da ne kawai suka rike watan karan duk da suke da wannan cutar a najeriya duk da su fi talatin da bakwai da talatin da to kuma cikin ma kananan hukumin ba duk kananan hukumin ba ne za ka cewa wani kamar ƙauye ne ba duka ba sai sa yanzu abin da muke yi shine yakin mun kai shi zuwa wajajen wannan kananan hukumin sai sa yanzu ma yadda muke ciki sarakuna ya ki tuna kwanan baya nan da sati biyu da ta wuce eh, ko sati uku da ta wuce ah, eh, baban musulki sarki musulmi ya kira sarakuna gaba daya zuwa sokoto to kuma duk sarakuna da ke wani karamin kauye eh, na karkashin sa duk mun zo mun zauna da su sun ce to wannan abin yanzu tun da sun fi kowa su matsalolin su suka ce duk wannan abin yanzu duk inda kauyuka suke za su ba mu ma'aikata wanda za su bi da masu kiwon eh, aikin kiwon eh, ma'aikatan kiwon lafiya za ka ana tafiya gidaje zuwa gidaje ana fi da wannan maganin. Kun samu kun magance matsalar kasan akwai wasu iyayen da a suka ma kori masu yin allurar rigakafin to kun sawo kan shawo kan irin wa'annan iyayen ko su kuma ya ake a shawo kan eh, muna nan muna ta kokari ke kuma abin da muke ne muna mun bi ta hanyoyi kamar guda uku guda hudu daya dai yanzu cikin ma'aikatan masu kiyon masu zuwa rigakafin muna na ga miki eh, ko hakimi ko kuma eh, sarki ko kuma na anguwa akan bamu mai taimako watan ɗan gari ke da yana bin irabe su na ɗaki nan na biyu muna ta haɗa da malamai yanzu a masarautun juma'a ana ta ana ta hudu ba ana roƙon mutane cewa wannan rigakafi yana da amfani hmm. na wannan magani shi ne kawai yadda zai kai da cutar daga najeriya kuma wannan shi ne abin da kai zai hana yaran mu samun eh, na ƙasa to kuma nan ana ta yi wannan ko akwai wani abin da din association na mata wato formal kenan su ma yanzu sun shigo cikin aiki yanzu suna taya mu ah, suna ta zagaya da mu suna ta ce ba bakin kuma kuma yanzu suna taimakon mu daga wannan eh, maganin rigakafi amma yara eh, yadda ta ce shi ne ai in yaro na kasa ko da ke baban ma zai ji zafin amma dai uwar ta fi jin zafin ita uwar da za ta yaro shekara goma yaro da ya kamata a shekara biyu ya fito yana wasa ita za ta wahala da shi sai sa yanzu eh, a sun shigo To yanzu in tafiya ta yi tafiya yaushe za kake ganin za ku gama wannan abu. Akwai da ko limamai yanzu limamai da riga suna don suna taimaka mana. Eh, kuma eh. sarakuna masu shigo cikin wannan yakin. So abin yanzu dai gaba daya ya zama yakin kowa da kowa ne yanzu. Abda ke ma tabbata kin shigo kenan. <laughs> Eh, kuma ina ta roƙon an jaridu da 'yan gidan rediyo da 'yan television cewa gwamnati kawai ba ta iya wannan abin. Kin san abin ya kada da karfi da gaba daya shi a ci nasara. To kuma na tabbata muna kan hanyar nasara shi shugaban kasa ma yanzu shi ma ya sa karfi ciki sosai tun da ina ganin tun da ake muke samun shugabannin kasa ba taba samun wanda ya sa maganin eh, cewa shi ina gaba ba kamar yana eh, yana so kau da shi kuma tun da ya faɗi cewa shi yana so cikin kafin shekara dubu biyu da goma sha biyar shi yana so tabbata cewa an iya da gaba ɗaya daga ko yaro ɗaya daga a nan kasan ba ka ji zamu ciwo shan ina kuma ba sai sa muke roƙon jama'a muna roƙon iyaye don Allah in da su kawo yaran su a basu rigakafi kuma iyaye kuma da ba su yadda rigakafi shine kawai hanyar da za ta cutar ciwon shan inna kuma babu uba ko uwa da za ta cutar ɗanta yana kisa eh, tun wannan abin fa Allah ya bamu 'ya'yan nan idan suna da haƙƙi kan mu dole mu muna da haƙƙi kan su kafin yara su girma hmm. haƙƙin su a kan mu eh, kuma cikin haƙƙin nan ada kiyaye eh, da tabbatar cewa yaro ya samu abin da kamata da lafiyar yaro saka mu roƙi iyaye don Allah wannan yaron Allah ba mu shi amana ne don Allah su ya kuri wannan yaron kar su yi a nakasa to kuna hada da wasu allurorin rigakafi ne kin san muka fita za ka je eh, shi eh, wannan abin gudun ai digo jirgin aka ba da kai na ciwon sha'in nan ne amma kuma akwai rigakafi na kullu da kullum wanda ana bada asibiti kamar na eh, bakon doro kamar tarin suka duk ana bada shi asibiti sai sa za ka ga cewa ai saboda amfanin wannan magungunan ne sai sa za ka ga kwanin baya ana ta magana ana ta samun yara na ta mutuwa amma da aka zo murna ta bada maganin aiki da shi magana wai yara sun mutu daga batsan da rai kin babu kuma maganan ciwon sankarau da ake ta mutane suke ta mutuwa babu kuma duk wannan rigakafi ne duk cikin wannan aiki na rigakafi ne tunda ni nan ni nan uba ne ina da yara kuma yadda duk ɗan Najeriya duk ɗan Najeriya ina ganin tsana ne so duk ran da na ji an ce yaro ɗaya yana kasa da ciwon shi ina wallahi jimai hankalin kan shauki wallahi manta na kuma shi yasa muke roƙon iyaye muke mun shiga wannan abin da kaifi sosai mun tabbata cewa duk babu da ko ɗaya da na kasa muna roƙon iyaye muna roƙon iyaye kar su bari eh, ya da su na kasa. to Allah ubangiji ya sa a dace To ba bari mu duba. Sai kuma ku shiga cikin yakin kin shiga kenan ko? Duba suratul anbiya ayar kabibiyo. Aya ta bakwai malam ya bi kan cutar foliyo. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku zai ansa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To da alama yau ina jin kila wasiƙa ɗaya kawai za ka ansa domin mun cinye lokacin da bayanin polio. So hajiya. To wasiƙa ta fito ne daga wajen Safiyanu Gumar zangon daura. To. Ya ce wai idan ya yi wanka wai sai jikin shi sai ya ji jikin shi yana ta masa ƙaiƙayi. Wai idan ma an samu canjin yanayi abin ya fi tsanani. To yana son ya ji wai da Allah me ya kamata ya yi ne. ta abin da yake faruwa abubuwa kamar uku ko hudu suke faruwa hajiya. Na farko malamin ya danganta da kin san wani lokaci ko sabulun da yake amfani da shi ko sosan da yake amfani da shi ko ruwa ko wani tawul kin san abubuwa yanda waɗansu abubuwa su dace da cikin mu fa. Eh. Wani lokacin kana amfani da wani irin sabulu ka so man amfani da shi kuma wanda ka daɗe kana amfani da shi wani lokaci da wani dalili sai abin bai bai bai. Sai kuma jikinka ya baya so. Baya so. to sai ya canza wannan in ya canza wannan har da haka abin bai yi ba sai ya canza soson da yake amfani shirin wanka in ya canza wannan kuma har da haka abin bai ragu ba sai ya dubi ruwan da yake amfani da shi ruwan na da tsafta kwarai ko in ba shi in ruwan ba da tsafta kwarai akwai abubuwa a ciki to ya kamata samu ruwa mai tsafta wani lokaci ya daga kuma daga ta'au din da yake amfani da shi duk waɗannan ba su ban lokaci in yanayi ya canza akwai wasu abubuwa da cikin iska hmm. wani lokaci suka sa cikin mutum wani lokacin kaikai amma inda waɗanda duk da su dole je wani likita a duba shi sosai hajiya. To likita tana yiwuwa duk wa'annan abubuwan kila ma ba abubuwan da ka lissafa ba ne tana yiwuwa ko wata matsala ce? Eh wani lokaci waɗansu mutane domin wani matsala ne akwai waɗansu mutane wani lokaci wani abu da suka ci ko wani abu da suka taɓa ko wani abu da ya shafi jikinsu ya shiga ta cikin fatar jikin. To wani lokaci sai an je ma an dubi fatar an yanke ta kaɗan an duba tabbatar da abin da ke kawo shi hajiya. To ina fatan Safiyanu Gumel zangon daura da shi da sauran masu sauraronmu sun amfana daga wannan bayani da kai mana. To, to likita ka san dama na ce <laughs> kila wasika eh. ɗaya ne to. Eh, eh. To da alama lokaci ya fara daga mana hannu. a <laughs> saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba insha Allahu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Amma da kuma ga Halima za ta karanto labarai a takaice. Hukumomin ƙasar Amurka sun shigar da kara akan wasu mutane 91 da ake zargi da hannu cikin wata tuwatuwa mai alaƙa da shirin gwamnatin tarayya Amurka na kula da lahiyar tsohohin ƙasar A cikin wani taron manema labaran da ya ajiye Alhamis sakataren shari'ar Amurka Eric Holder ya ce manyan likitoci da jami'an jinya wato nas-nas da kuma sauran wasu ma'aikatan kula da lahiya suna cikin waɗanda aka tuhuma saboda zargin su da taka rawa. a cikin tuwatuwar ta kusan dala miliyan 430 mai nasaba da rubuta takardun biyan kuɗi na ƙarya. Sakataren Shari'a Eric Holder ya ce lahuhukan da suka aikata sun haɗa hada yin jinyar da ba ta da wani tasiri a likitanci da kuma neman biyan aikin da ba su yi ba sam. hodar kremlin ta shugaban kasar rasha ta ce babu gaminta da kungiyar da ake zargi da leƙen asiriya amurka wadda aka kama da satar wata babbar fasahar zamani ta ƙera kayan aikin soji aka kai kasar rasha daga kausar lahazi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi tar da allah wadai da mummunan harin makaman igwa da rasha ta kai kan wani garin turkiyya a yayin da rundunar sojojin turkiyyar ta yi ruwan wuta a kan siriya a kwana na biyu a jere a wani matakin ramuwar gayya jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun ce tawagar hukumar binciken amurka ta kai ziyara garin benghazi a karan harko tun bayan harin da aka kai karamin ofishin jakadancin amurkar wanda ya sanadiyar mutuwar jakadanta a kasar libya kakakin ma'aikatar tsaron george little ya ce a jiya alhamis wata tawagar jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta daɗe a benghazi tare da rakiyar sojojin amurka hukumar binciken sararin samaniyar amurka ta nasa ta ce na'urar binciken da ta tura duniyar mars mai suna curiosity a shirye take ta kamfaci samfurin farko na kasar jar duniyar a gobe asabar idan allah ya kai mu to a gaida halima jama'a masu sauraron mu nan ne kuma za mu dakata kai kuma an jima da hantsi insha Allah za a sake jima da wasu shirye-shirye da suka hada da sharhin jaridun Hausa da kuma ra'ayi daga bakin mai shi gaisuwa da fata alheri ga Alhaji Lawi Lawan ya kasai a Kano nigeria da Shehu Sani Kidoji da Hassan Suleimani mai katifa kwana hudu a Kano da Hajiya Uwa na Garba zangon kofar mata a Kano nigeria. yanzu a madadin halima jimarau da mai hada mana sauti cd da sauran abokan aiki kabiru fage ne daga washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.